والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا جمعة uku ga watan tara watan ramadana hijira bakwai, wadda ta yi daidai da ashirin ga watan biyu miladiya 2026 muna nan cikin sura ta 42 ita ce suratu shura a jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta 24 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala am yaquluna naftara 'ala allahi kadhiba fa in yasha illahu yakhtim ala qalbika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 lita'ayidi batili yace yayin da a baya Allah subhanahu wata'ala yayi bayani dangane da narko na mutanen da suke jayayya da Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke ja da masu imani dangane da al'amarin ubangiji lita'ayidi batilihim domin goyen bayan barnarsu min qaulihi ta'ala daga faɗin Allah da yace والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضائبة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب عظيم لعل يوانا بياني ثم اتبع بوصف سوء حالهم يوم الجزاء سننكم باين بيان وأنشان كافري في الله يي بيان يدى halin da za su kasance a ciki mummuna ranar lahira da faɗin Allah da ya ce taral mu'minina za ka ga tarar zalimina za ka ga alzalimai a wannan rana mushfiqina mimma kasab suna cike da razani da tsoro saboda sababin abin da suka aiwatar bayan da Allah ya wannan bayani wa qubila bi wasfi na'imil ladina amanu sannan kuma Allah ya auna tsakanin makomar waɗancan kafirai da kuma makoma ta ni'ima da masu imani za su samu a faɗin Allah da yake na amanu wa amilu a cikin rodatil jannat bayan da Allah ya wannan bayani bala yake wa kana zalika mazanna an yaksira nuqusi ahli al-inadi bala ya yace to wannan bayani abu ne da ake kyakkyawan zaton waɗanda suke kan ɓata da girman kai da tsaurin kai ga Allah zuciyarsu da rayukansu sukan iya karyewa su tuba zuwa ga Allah to don kada su shiga tunanin to yanzu ga makomar da Allah ya yi bayani ta waɗanda suka yi wannan ɓarna mu kuma muna so mu tuba mu dawo zuwa ga Allah to don kada su yi tunanin Allah ya toshe ƙofar, shi ne a aƙaba bi ilami yana biyo da wannan ƙaya dan ya sanar da su duk taɓargazar da suka yi duk abin da suka aikata da duk wancan makoma da aka faɗa mummuna amma fa Allah a shirye yake in sun tuba sun dawo gare shi zai karbe su ina fata gani shine sai Allah ya biyo baya da waɗannan ayoyi inda Allah ta'ala yake cewa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata ibadi Allah madaukakin sarki shine sarki daya dayan sarki wanda yake karɓar tuba da bayansa za su yi yayin da suka tuba suka dawo zuwa gare shi wa ya afu an sayyi'ati kuma shine yake yin rangwami yana yin afuwa ga barin munanan ayyuka da suka aikata wa ya allamu ma taf'aluna kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa akan haka zai yi sakayya akan abin da kuka aikata lafazin wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadi yana nufin Allah madaukakin sarki shine sarkin da yake karɓar tuba na bayinsa a lokacin da suka tuba suka koma zuwa gare shi duk sanda mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala to Allah yana shirye ya karɓe shi yana shirye ya karɓe shi shi ya sanya a wani wurin Allah bayan ya tabbatar da waɗanda suka ce Allah na da ɗa kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne Allah yake duk kafirai wa ma min ilahin illa Allah babu wani abun bauta in ba Allah ba duka bayan duk wannan tabargazar da suka yi amma a ƙarshe sai Allah afa afala ya tubu na la'i wa istaghfiruna wai shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafararsa ma'ana in suka nemi tuba zuwa ga Allah suka nemi gafara Allah a shirye yake yafi musu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abi Musa al-Ash'ari yana cewa inna Allah lallai Allah madaukakin sarki ya busuku ya da ubin lai Allah yana shimfiɗa hannayensa da daddare liya tuba masu'un naha domin ya yafi laifuffukan da aka yi da rana wa ya busuku ya ubin naha kuma Allah ta'ala yana shimfiɗa hannayensa da dama da rana liya tuba masu'un Lai, domin ya yafi laifuffukan da aka yi da daddare hatta ta ash-shamsu min maghribi har lokacin da rana za ta hudo daga mafaɗarta shi ne lokacin da rana ta hudu daga mafaɗarta to an rufe kuma karɓar tuba amma har zuwa lokacin da za a rufe wannan karɓar tuba ɗin to Allah yana karɓar tuba na bayansu in dai sun tuba sun dawo zuwa gari. shi haka nan Allah zai karɓi tuban bawa matuƙar bai zo gargara ta mutuwa hadisin ibnu umar wanda imamu ahmad da tirmidhi suka rawaito manzala na cewa inna allaha lalle allah madaukakin sarki ya qabalu taubatal abd yana karɓar tuban bawa malam yugarzir matuƙar bai shiga gargara idan ya shigo lokacin gargara ma na ransa sai zo makogaro a wannan lokacin ya ba zai karba tuba ba amma in ba wannan ba da halin da yake ciki idan ya tuba ya koma ga Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa shine ma'ana wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata Allah shine sarki da yake karɓar tuba an ibadihi ga bayinsa mana in dai sun tuba din sun dawo zuwa gare shi to Allah ta'ala zai karɓi wannan tuba din lafazin at-tauba malamai suka ce ma'anarsa shine al-iqla'u an fi'il al-ma'siyah shine mutum ya yanke gabarin sako imtisalin a cinna, domin aiwatar da ayyuka na ɗa'a ga Allah to sanda mutum ya yanke gabarin wannan saƙo ɗin, to sai a ce ya tuba zuwa ga Allah ta'ala amma inda zai zauna kawai yana Allah na tuba a baki amma kuma yana na yana aikata laifin ƙarya yake yi Ma'ana tuba ka yanke gabar shi laifin da kake aikatawa ko da baka faɗa a baki ba in ka yanke zuciyarka ta yi nadama kai wa Allah alkawarin ba za ka ƙara yi ba ka guji laifin ko ka guji masu aikata laifin wanda kuke haɗuwa ku yi tare sannan ka biyo da neman gafarar zunubanka ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan ka yi tuba amma in za ka yi ta cewa Allah na tuba Allah na tuba amma kuma baka yanke ba ga a yi kana aikata laifin domin za a ga wani lokacin da yake aikata wani kaje na Allah mun tuba amma dai ya za a yi to wannan ƙarya yake yi ina fata gani sau da ma'anar tuba a shari'a yankewa ga barin shi wannan zunubi a lokacin da kake aiwatarwa sannan sauran waɗancan sharuɗa su biyo baya niyyar ba za ka sake ba sa'an nan tuba zuwa ga Allah da neman gafara idan akwai haƙƙin wani ka mayar masa da nasa haƙƙin ko ka nemi ya yafi maka wannan shi yake ce mutu ba sai Allah ta'ala ya ce wa ya afu gaba ta ke ne yake kuma wa ya afu Allah yana yin rangwami yana yin afuwa ani sayyi'ati Gabar munanan ayyuka ma'ana Allah ta'ala yana afuwa ga munanan ayyukan da bayin suke aikatawa domin ya ce wa huwa kuma yaqbalu mata an ibadihi sai zama kenan wa ya afu an sayyi'ati ibadihi Allah yana afuwa yana rangwami ga zunubai munana da bayinsa suka aikata saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya kau da kai gabarin kama su daga aikata wannan laifuffuka ɗin. ko laifuka da suka aikata sai ya su kamar yadda Allah yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah yake dukkanin wata musiba da ta shafe ku ta shafe ku ne saboda sababan abinda wato yanku suka aikata amma sai Allah ya ce wa ya afu an kasi Allah ma yana rangwami yana afuwa ga barin da yawa daga ciki ba wai duk abin da kuke yi ne Allah yake kama ku bai ba a cikin ɗari a kama ku da ɗaya ba wajen casa'in da taron Allah kau da kai yake na kyali shi ne wa ya afu an kasirin mana Allah yana rangwami gabarin abubuwa masu tarin yau lafazin al'afu kamar yadda ibnu juzayin ke cewa al'afu duna tauba yace afuwa wanda take ba tare da tuba ba Mana afuwa ba ta kai matsayin tuba ba shi sa Allah ya hadisa nan tuba daban ka yanke gabarin wannan le. shi kuma afuwa kana aikata laifin in Allah ya ga dama sai kyale ka ya san ka aikata ma sai kyale ka an yi maka afuwa ke a ce kayi kaza kayi kaza ka sani sai eh, na sani ya Allah sai to na rufa ma asiri a duniya ban tona ma asiri ba ana taima kallon mutumin kirki gane da ubangiji kana iya kasa ta gida biya. sau da akwai abinda babu kuma afuwa bawa ya san wannan al'awwal na farko ya ce al'afu anil kufur afuwa dangane da kafirci inda mutum yana kafirci ko yana shirka to wannan afuwar ya ce wannan afuwa dangane da kafirci yace wa uwa la kuno aslan wannan ba zai taba yi ba ba yadda za a yi Allah ya mutum afuwa in dai akan kafinci ya zo gaban Allah da shi Allah ba zai yafi inna a layan yaghfiru an shiraka bihi wa firu ma duna zalika liman Inna innahu man yushrik billah faqad harrama lahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar ma'ana wannan Allah ba ya yafi in mutum ya zai gabansa da kafirci ba magana kuwa. shi wannan kwata-kwata aslan ba a yafewa wasani na biyu Allah, afu an mazalimi afu afuwa dangane da zalunci da kayan bayan Allah wa huwa ka shi ma ya shiga irin da farko in ka zalunci bayan Allah ka danne su ka cinye haƙoƙinsu ka musguna musu yi ma Allah baya yafewa sai an tantance ka biya su da ladanka in ba ka da lada a ebo zunubansu gwargwadon haƙƙin da suke bin ka zuba ma shi ne ma'anar faɗin manzana da yake a tajiru na manil muflis a hadisun muslim hadisun abu huraira ya ce kun san waye matsiyaci kan tagariya suka ce al-muflis fi na malladi na rala'u mata ya mu kawai matsayaci wanda bai da dinari bai da kayan komai talaka tilis ya ce ah, ba shi ne ya ce shi ne wanda zai zo ranar lahira da tarin dukiya tarin ayyuka ga tsalla ga azumi ga zakka ga aji ga bin iyaye ga sadaka ga ciyarwa amma zai zo ranar lahira ya dalinci wannan ya daki wannan ya zubar da jinin wannan ya ci kuɗin wannan sai a ɗebo ladansu a biya wannan a ɗebo a biya saboda ranar lahira ba ba ji yadda kuke da mutum ba zai kyale ka ba ji yadda kuke da shi ranar wallahi yana bin ka haƙƙi ya nemo ka ima nema yake cika ya tsira tun da ka ga uwa za ta guji ɗanta ai magana ta tsari mutum ya guji danginsa yau mai zurrul mar'umin akhihi wa umni'i wa abidi wa sa'ibatihi yawaddu al-mujrimu yawm law yabtadi min adhabi yawmi idhin bi banihi mele zai ce da zai ba da 'ya'yansa kyale wala zai ba da su zuwa halaka kayan danginsa wa sa'ibatihi da matarsa wa akhihi da 'yan uwansa wa fasilatihi allati tu'wihi kai har danginsa da suke kare shi a hada arba juna asiri ranar wallahi da zai iya miƙa su ya tsira wallahi miƙa su ne kai sai Allah ya ce wa man fil ardi jami'a kai da zai iya miƙa duk wanda ke ban kaza baki daya sun mai inji sannan ya tsira wallahi zai sau da haka duk wanda yake bin ka haƙi wallahi sai ya zo neman kayansa sai zama sai an gama biyan mutane jalladansa ya tsare amma ga masu bin bashi ya ɗebo zunuban wannan gwargwadon abin da yake bi a jibga bar a ɗebo na wannan a jibga bar sana a tattara ya jefa shi wuta wannan ne abu na biyu zalincin da mutum ya yi ma wasu shi ma wannan sai an daddale gaban Allah ta'ala Shi ne na biyu sai afuwa na uku al'afu anil zunubi as shi ne afuwa dangane da zunubai da bawa ya aikata kanana idan tanabatil kaba'ir ya guji manya wannan ne Allah yake yafewa sai Allah ya kauda kai ya ce in tajtanibu kaba'ir ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka guji manya manyan kaba'iran da muka hada ku Allah yake sai mu yafe muku kanana to wannan Allah yana afuwa ko mutum bai nemi tuwa wani ya zo gaban Allah inda ya guji manyan laifuffuka, Allah ya ce zai yafe maka kanana alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam da ya ce inna allaha wasi'ul inna rabbaka wasi'ul ne wannan shine na nawa wato Allah yana afuwa na uku kenan sai na hudu al'afu anil kaba'ir afuwa dangane da kaba'irai sai yazo da manya manyan laifuka ranar la'ira yayi zina yayi sata ya yi annamimanci waɗannan mazhabin ahlus suna wal jama'a shine za a mai da su zuwa ga mashi'a ta Allah Banar mashi'a ganin damarsa in mutum ya zo gaban Allah da wannan su sai a bar shi zuwa ga ganin damar Allah ba za ka ce za a yafe masa ba za ka ce ba za a yafe masa Allah ya ga dama sai ya yafe masa in ya ga dama ya kama shi wannan shine manhajin ahlus suna wal jama'a sabanin mu'tazila da su suka ce ba za a yabe masa ba kawai wuta za a kai shi a wurin ahli sunna Allah in ya ga dama sai ya yafe mai in ya ga dama sai kama shi ne. to kaga babban abin da aka fi so ga musulmi ya guji ma kawai aikata su don kada ya koma cikin ƙila wa ƙala ranar lahira ina fata gani kenan anan allah na afuwa yana rangwami dinnan. ba tare da ma mutum ya tuho sai Allah ya masa rangwame su ne waɗannan ƙananan laifuka-laifuka idan ya guji manya amma kada ya zo gaban Allah da shirka ya ɗauka cewa Allah zai masa afuwa shi ta an ce Allah mai afuwa ne kada ka fake da wannan ka je ka ci tabar gaza ka ci haƙƙin mutane sai Allah ya isa ka ce ya Allah mai afuwa ne za ka yi bayani ranar lahira ina fata gani shi ta yake wa ya afu ani sayyi'ati Allah yana iya afuwa ga munanan ayyuka da bawa ya aikata idan Allah madaukakin sarki ya ga dama yayi masa wannan afuwa din saboda manya-manyan laifuka da bawa yayi zai koma ne zuwa ga wato Allah subhanahu wataala in ya ga dama ya kama shi da laifin ya ga dama kuma ya masa afuwa shi sa al-imam ibnu ashur ke cewa wal afwa anis sayyi'at afuwa dangane da manya-manyan laifuka, ya kunu yakan kasance ne bi sababi tauba da sababin tuba in mutum ya tuba sai Allah ya yafe masa amma in bai tuba ba sai dai koma zuwa ga mashi'a ta Allah in Allah ya ga dama ya kama shi da laifin ya ga dama ya yafe masa bi an afuwa an sayyi'ati ya tuba ga barin wato wannan munanan ayyuka Allah ta tarafaha al'asi wanda shi ne laifi ya aikata qabla taubati kamun ويكون بدون ذلك مثل العفو عن السيئات عقب الحج amma in bai yi wannan ba bai hada fi sabilillah shi ma Allah zai iya masa afuwa wa mithlul afwi an sayyi'ati li kasrati alhasanat ko kuma ai masa afuwa ga manyan munanan laifuffuka saboda yana yawaita ayyuka kyawawa sai wannan kyawawan su share waɗannan munana ta wa ya'lamu ma yaf'aluna Allah ya san abin da suke aiwatarwa na laifuffuka su masu aikata laifi din wata ƙira'ar ma ya allamu ma taf'aluna Allah ya san ku da ake magana da ku ya san me kuke aikatawa wato na laifuffuka kenan wannan ya zo ƙira'a ta zo a khitaba ta a gaiba ma'ana ya san abin da masu laifi suke aikatawa ya san kuma abin da kuke aikatawa saboda haka in mutum ya tuba tuba na karɓaɓɓen tuba Allah ya sani in tuba na ƙarya ya yi Allah ya sani Allah zai kama shi gwargwadon abin da ya aikata na'am ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد باين الله سبحانه وتعالى قدر دباي dangane da neman afuwar Allah subhanahu wa ta'ala yana ya ƙara da kuma buɗe dai wata ƙofa ɗin ta neman wato Allah zai amsa ma duk wanda ya roƙe shi inda Allah ya ce wa ya Allah dina amanu Allah yana amsa ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai mana suka aikata abin da Allah ya umarce su na kyawawan ayyuka suka guje ma abin da ya hane su na laifuffuka Allah madaukakin sarki yana amsa abin da suka nema gurin Allah subhanahu wataala abin da suka roƙa sai Allah ya musu Allah ya ce wa yaziduhum min fadli kuma Allah ya dade su da wata falala daga gurinsa wal kafiruna amma waɗanda suka kafirce ma Allah ta'ala lahum azabun shadid adaba mai tsanani ta tabbata mana a kansu wannan aya tana nuna Allah subhanahu wata'ala yana amsa ma waɗanda suka yi imani da Allah ta hanyar kiyaye dukkanin rukunai na imani suka aikata ayyuka na ƙwarai sun yi don Allah kuma ayyukan sun dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa waɗannan duk sanda suka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana amsa musu kuma ya ba su abin da suka nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lafazin wa yastajibu alladhina amanu malaman tafsiri suka ce yana da fuska kamar biyu zuwa uku fuska ta farko shi ne wannan da muka faɗa Allah yana amsa ma bayansa waɗanda suka yi imani da shi suka aikata ayyuka na gargari Allah yana amsa duk abin da suka nema gurinsa sai ya ba su abin da suka nema ya karɓa musu ya amsa musu wannan ita ce mai ma'ana ta farko sai zama kenan wa jibu ma'anatta wayu jibu yana amsawa saboda wani lokacin asinu wata a ginin kalma a larabci ba ta nuna wani abu yana nuna kawai kaiwa mutuƙa ne mubalaga wurin amsawa yadda wani lokacin tana nuna mai wato atsalam domin kana iya cewa istaghfara ya nemi gafara amma wani lokacin takan zo da ma'anar kuma mai asalin shi fi'ilin kenan yastajibu anan ba wai sun nemi amsawa ba a'a Allah ya amsa musu sai zama ma'anar tana nuna amsawa kenan Allah ta'ala ya amsa ma sai zama allazina amanu shine maf'ulun bihi din sai zama fa'ilin shine damirin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala tafsiri na biyu suka ce wa yastajibu allazina amanu shi ma yastajibu din yana nan a matsayin amsawa din sai zama allazina amanu shine fa'ilin ma'ana wa yastajibu allazina amanu waɗanda suka yi imani ga Allah suka aikata ayyuka na kwarai suna amsa ma Allah ta'ala abin da ya kira su zuwa gari shi kaga nan kuma ma'ana gaba ɗaya ta canza ina fata an gani ma'ana farko Allah yana amsa roƙo da buƙatun waɗanda suka yi imani da shi suke aikata ayyuka na kwarai kaga nan addu'ar da suka yi Allah yana karɓa. ma'ana ta biyu kuma waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na ƙwarai suna amsa abin da Allah ya kira su zuwa gari ma'ana suna yi ga ma'anar guda biyu kenan ta ɗau wannan ta ɗauke min kuma wannan ma'ana duka in ka kalli kuma masu imani za ga adi suna wannan suna nema gurin Allah domin sun san yana bayarwa suna karɓa ma umarnin Allah domin sun san da yin da'a gare shi ne za su kai gaba ki ina fata gani wannan dai ayyukan bambanai ne ayyuka ne na zina amalu, wa amilus salihat sai Allah ya ce kuma waya zidu min fadli sai Allah ya kara musu kuma daga falalarsa ya kara musu daga falala malamai suka ce ɗayan biyu ko dai ya kara musu daga falala ana nufin ya amsa musu abin da suka nema ya kara musu da abin da ba su nema ba ma kaga goma da goma ɗan gaci ya amsa musu abin da suka nema sannan ya ƙara musu da abin da ba nema ba Karo ji Allah ta'ala ya baka lafiya sai ya baka lafiya saboda kayi imani da shi kuma sai cika maka ya baka lafiyar ganga jiki ita karo ka sai kuma ya ƙara ma da lafiyar aljihu kaga yaziduhum min fadlihi ya ƙara ma da me daga falalarsa ina fata an gane domin wannan daga falala ce ma'ana falala abinda baka nema ba sai a ƙara maka wani suka ce sai ya ɗauki ma'anar waya zai da ummin fambiki sai ya ninka musu ladan abin da suka yi ma'ana ka yi aiki guda ɗaya da ka cancanci a baka lada ɗaya amma sai Allah ya baka goma ai kaga Falala ce. ko ya baka ɗari kaga me falala ce kamar yadda Allah ce man ja'a bil hasana falahu asharu amsalha wanda ya zo da kyakkyawa Allah ce yana da ninkin ta guda goma kaga yazidu ummin fadlihi sai Allah madaukakin sarki ya dade su ko ya ƙara musu daga me daga falalarsa wanda kuma dama haka Allah subhanahu wata'ala yi shi sa a wani wurin Allah yake cewa fa amman ladina amanu wa amilu salihati kaga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai wa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli sai Allah ya cika musu ladan su wanda suka yi sannan kuma wa yaziduhum min fadli ya dace su da wata falala sun aikata aiki sun samu lada ɗaya ɗaya cikakku sai ce tun kuma ga wani ƙarin bonus an ƙara guda tara tara akan ɗaiɗai ya zama goma goma ga wannan falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu daga ciki me yasa Allah ya faɗi wannan sai ya ce wal kafiruna amma fa waɗanda suka kafirci suka yi shirka suka ƙi imani ga Allah ta'ala to su kuma la'um azabun shadid su kuma azaba mai tsanani ce za ta tabbata a kansu saboda kan gare da suka yi wa Allah ta'ala Allah ya kiyashe mai tsari na'am balawun basaɓa allahun rizka la'ibadihi labarau fil arzi walaki yunazzinu ya ƙadarin ma ya sha innahu bi ibadihi khabirun basir to a baya Allah ta'ala ya gaya mana cewa shi ne yake amsa ma mummunai addu'o'in da su kuma ya ba su abinda wato suka nema har ma ya ƙara musu daga falala to domin kada wani ya ce to ai akwai wasu kuma masu imani Allah ta'ala kuma sai ya jarrabe su ga su da imani suna roƙon Allah amma an jarrabe su da babu da talauci da rashi da kaza kuma suna roƙon Allah Su subhanahu ta'ala. to ya za a yi kuma da faɗin Allah a baya da ya ce yana amsawa idan an roƙa sai Allah ta'ala ya mai da jawabi a nan don karkai wani tunani a'a yana amsawa ne fa daidai da hikimarsa akwai wanda in aka ba shi fanɗarewa zai sai a bashi ya ci gaba da imani wani da kake ganin sa tsawon farko wala diran da ya ji miliyan ɗaya aljihun da ba za a ƙara ganin sa ka gwanda a bashi ya dinga samun dubu biyar ɗin sai yana zuwa tsawon farko ba ya fi ba daga ba'i miliyan biyar da yana zuwa masallaci haka ne ko ba ka wani to kenan wannan bayar wanda Allah yake amsawa yana kallon maslaha da hikimar sa shi ubangiji shi sa dan kaga an hana ka karkaiwa Allah mummunan zuwa ko wata hikima wallahi mai yiwa da in an baka mai wafan darewa ka suka gode wa Allah da a baka ka dare ka zama ba musulmin kirki ba ko ba ka fita ka bin musulunci da a kyale ka imanin ka ya zauna wanne ya fi imanin ya zauna ina fata an gani shi sa sai Allah ta'ala ya ce walau ba satsallahu rizqa li ibadi da Allah maɗaukacin sarki zai shimfida arziki ga bayinsa gaba ɗaya kowa ya zama mai arziki duk abin da ya nema Allah ya bashi Allah ce labagau fil ardi da sun yi zalunci a bankasa da sashin su sun zalunci sashi walakin sai dai Allah ta'ala yunazzilu bi qadari ma yasha Allah yana saukar da ra'amarsa ne da arzikinsa bisa gwargwadon abin da ya ga dama daidai da hikimarsa ba don komai ba saboda innahu lalle yadda sha'anin yake shi Allah ta'ala ibadi yi khabirun Allah ta'ala masani ne ga bayi ya san zahirin su ya san mai gani ne ga abin da suke yi shi sa bisa wannan hikima tasa sai ya saukar da arzikin gwargwadon wato yadda hikimarsa ta tsara yadda wannan ba zai fanɗare ba wannan kuma mai ba zai kangare ma'ana wannan aya kenan tana nufin walau wasa Allahu rizqa ibadi da Allah ya yalwata arziki ga bayansa gaba daya wa kassarahu lahum ya yawaita arzikin gare su hajati in sama da bukatar su la afda dalika ila an yufsidu fil ard da wannan zai bayi zuwa ga mutane da zaman al-musaban wa taqaddamu ala al-ma'asi da wasu kuma koma za su ci gaba da sako kaga kenan wasu sai su zama maranta ban ƙasa wasu kuma su koma suna ne aikata sako da fito na fito da hukuncin Allah kamar da Allah ce kalla innal insana la yatsa lalle dan adam yakan yi dagawa ya wuce gona da iri yaushe an ra'ahu stagna idan ya ga yana da wadata in ga yana da wadata sai ɗagawa ta zo masa sai kuma ya koma yana mai yana aikata wani abu na ɓarna wannan ne ta sa hikimar ubangiji ya Allah yake daidaita arzikin daidai gwargwado shi sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fito mana da abin a hadisin amru ibn auf Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi zala yake na rantse da girman Allah mal faqaru akhsha alaikum ba talauci na fujin muku tsoro ba manzala ya faɗi wannan ne lokacin da dukiya ta zo daga baharai ya tura an kawo dukiya zakka da jirya da tarin dukiya ta zo daga baharai sau da haka sai zaɓe suka ci labarin fa dukiya ta zo fa jiya da daddare an kawo dukiya sau da haka da aka yi sallah asuba manzala ya fito ya zauna yana ɗan tasbihinsa kamar yadda ya saba sai suka dinga wucewa haka an yi sallah fa mai hukun kowa ya tafiya gida ya saba yi sai wannan zai wuce salamu alaikum ya rasulullah sai ya wuce can an jima kuma sai ya tsara dawowa salamu alaikum ya rasulullah mana ai kaga ana me ana tunatarwa sai manzala ya ce ina jin kun samu labarin wane ya dawo ku suka ce wallahi haka ne ya manzo Allah kuna jin labarin cewa ya zo da dukiya ko suka ce haka ne ya manzo Allah sai ce to abshiru ku yi bishara mana kowa ya bishara abinda annabi yake nufi kowa ya sa a ransa abinda yake so za a bashi wanda yake kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci manzon Allah yace ibshiru abshiru ku yi bishara ya ce wa ammilu ma ya tsurruku kowa ya burin abin da zai faranta ba mana duk abin da kake so za a baka amma sai ya ce wallahi na rintse da Allah mal faqaru akhsha alaikum ba talauci nake jin muku tsoro bayan tafiya ta ba ba talauci kawai nake jin muku tsoro ba domin inda talauci in an baka da imaninka shi shikenan ka tsira ya ce walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya an tumsada duniya alaikum abin abinda nake jin muku tsoro bayan tafiya ta nan gaba kada Allah ya shimfida muku duniya ya tuttuno muku arziki ya turo muku dukiya kama busitat alaman kana qablakum kamar da aka shimfida ta ga waɗanda suka gabace ku fatata na ha. sai ku koma kuna rige-rigen tara dukiya ba aikin kirki ba kamata na ha kamar yadda su ma suka yi wata ulika kun sai ta halaka ku kama ahlakat kun kamar yadda ta halaka su ya ce wannan kaɗai nake na fujin muku tsoro ashe kenan in ka ga Allah ya tsara rabon arziki akwai hikima ta ubangiji domin in aka ce sai an tattara komai amma komai wani abin halaka ka zai sannan ka ce sai ka nemi arziki ta kowace hanya shi ma za ka iya halaka Allah ya shi wannan ɗaya daga cikin tafsirai na malamai ke wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da walau basatallahu rizqa li ibadi da Allah madaukakin sarki ya shimfida arziki ga bayinsa gaba daya labaghu fil ardi da sai sun yi zalunci a ban ƙasa da ƙetare iyaka su waɗannan sai suka ce ma'anan labarau fil ardi da sai sun nemi abin da ya wuce hankalinsu abin da ya fi ƙarfinsu da ta abin da suka nema in sai an basu to sai sun nemi fiye da wani misali da ce da abin da ka nema sai ka samu to sai ka nema abin da ya wuce hankalinka suka ce abinda ke goyon ba wannan tafsirin faɗin manzala da yake lauka na libni adama wajiyan min zahab labta ga an yaku na wajiya ne yake da ɗan adam zai samu kwari guda cike da gwal sai burin ya kamata ya zama kwari biyu walau kana na uwa ne labta ga an yaku na sale da zai samu kwari biyu su da zai burin ya samu na uku ya ce wala yamna'u jawfun adama illa turab ba abin da zai cika bakin dan adam sai kasa me yake nufi sai dai kabari amma dan adam baya kare burinsa a rayuwar dan adam burinsa ya fi a rayuwarsa yawa shi sa yake babu abin da ke cika cikin dan adam sai dai kasa amma sai manzo Allah ya ce waya tubu wa ala man taba Allah yana karɓar tuba ga wanda ya tuba kenan wannan aya tana nuna da Allah na shimfida arziki ga bayi to da wuce gona da iri za su yi bankasa shi za sai Allah ta'ala walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah ya ce sai dai Allah ta'ala yana saukar da arziki ne bisa gwargwadon abinda wato ya dace ga bayansa daidai da ikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi na Allah yake wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu babu wani abu face muna da taskokin a gurin wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba ma saukar da shi sai dai wani gwargwado sananne daidai da bukatar kowa akan haka idan ka samu hanya ta arziki da kake kare mutuncinka to ka gode ma ubangiji idan ka ga wata hanya wadda ta saba ma Allah amma za ka samu ninkin ba ninkin abinda yanzu kake samu karka kuskura ka bi wannan hanya in ka bi ta za ka iya halaka karka ɗauka alheri ke shabi ce shi sanya da manzon Allah ya taɓa a wancan hadisi da yawan wasu bayani yace ba talauci nake jin muku tsoro ba ina gudun ka a shimfiɗa muku arziki ne a ban ƙasa sai wani ya tambaya yace ya manzo dama alheri yana zuwa da sharri me alheri ya yanzu ya alheri ne ko sai ce to dama alheri yana zuwa da sharri sai manzo Allah ya shiru kamar bai ji shi ba ya ci gaba da bayani sai wasu daga cikin sabbin suka ce ya ji baya son magana da ya faɗa ne ba ta da wasu suka ce a bai ji ba sai da ya gama bayaninsa sai dawo sai ce alheri baya zuwa sai da alheri amma sai buga wani misali ya ce wa inna mayun bitun rabe ya tsatulu khabutsan auyulin ya ce ku sani duk abin da gulbi ke fito da shi na ciyawa yakan kashe dabbar da ta sa baki ta haɗi shi gaba ɗaya ko ya kusa kashe ta idan aka yi ruwan sama ruwa yana tahowa yana tafiya a magudanar ruwa yana ɗebo mai karkake irin su itatuwa leda ‘yan ƙananan abubuwa haka na tarkace idan ya zo sai ya tattaru a bakin mai gulbi ko bakin jadwal ya taru gurin sai ga ya fito da ciyawa koriya shar wani sha'awa abinda annabi yake nufi duk dabbar da ta zo in ta saka baki kawai ta dinga cin wannan abin har ƙasa to mutuwa za ta kowa yanka ta shi ne mana yana iya kashe ta saboda wannan haƙiƙiyar da ta ta ko kuma ya kusa kashe ta sai manzana ce sai dai akwai da ta zo ta ci kaɗan sai ta koma ta kwanta ta fuskanci rana ta ɗaga ƙafafuwanta ta yi tuƙa ta yi fitsari sai kashi sannan ta dawo ta ci an gane mai annabi yake nufi magana ce ta manya yana nufin in ka ce wannan duniya da abin da ta zo da ita sai ka ce wallahi sai ka halaka sai ka tantance ka zaɓa ka waro wanda ya halatta ka ci don ka zauna lafiya in ba haka ba halaka na kai kamar yadda wannan akuyar in ta je ta sa baki kawai ta ɗiɗiyo komai mutuwa za ta yanka. amma wadda ta yi ta ci kaɗan ta dawo ta kwanta sai ta zauna lafiya ma'ana ka nemi daidai a laliyarka in ka ce komai sai ka ci to akwai matsala kuma sai gaba za ka kuma gama burin naka ba sai kana son can kana so ka ci a nan kana so ka ci a nan can ma so ka ce ce ka ci na talaka ma ya ka cinye Allah ya kiyashe mu shi san ya ce Allah na saukar da shi ne bisa wani gwargwado wanda ya ga dama inna'u saboda shi Allah ibadi ibadihi khabirun basir masani ne dangane da bayansa ya san za'irinsu da batininsu kuma yana kallon abin da suke aikatawa na'am وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله سبحانه وتعالى وهو الذي شين سركن دا ينزل الغيث yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan da bayi suka ɗebe kauna da cewa wannan rahama ta ubangiji za ta wa yanshuru rahmatahu kuma Allah shi ke yaɗa wannan rahama ta sa ga bayi wa huwa al-waliyyu Allah shi ne majibincin lamari ga bayansa shi ne masoyi na hakika ga bayi shi ne mai jibintar lamuransu alhamidu sarki wanda yake mai abin yabo malamai na cewa yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance baya ba wa bayi abin da ya wuce bukatarsu kamar yadda muka karanta domin in ya ba su abin da ya wuce bukatarsu to wasu wuce gona da iri za su yi kuma abin zai iya cutar da su sai Allah ya bayyana a wannan aya cewa duk sanda bayi suke da bukatuwa kuma zuwa gare shi zuwa ga arziki Allah yana saukar da arzikin kuma baya hana su wani abu daga cikin wannan arzikin shi yasa sai Allah ya fara da babban arziki na farko wanda bayi suka fi bukatarsa shine arziki na ruwa daga sama domin ruwan sama yana ɗaya daga cikin tushen arziki na bayi baki ɗaya shi za Allah ce waje alna min alma'i kulle shay'in hayy mun sanya duk wani abu mai rai daga ruwa duk wani abu mai rai zai samu rayuwa ne daga ruwa saboda ruwan ya tattaro arziki baki ɗaya ɗan adam zai sha ruwa ya sha in ya ji kishi za a saukar da ruwan ruwan ya fitar da tsirrai dan adam ya samu abin da zai ci kaga ne ya samu abinci sannan wannan tsirran su fitar da abin da ya shafi ciyawa da karmami dabbobin yan adam su ci su girma wasu su fitar da gashi a fitar da gashin aje a yi tsatsa kayayyaki ga yan adam wasu kuma yan adam su samu nama fatin kuma a yi sauran abubuwa na kaya Ka kaga shi duk masdarin daga ruwan sama duk ruwan sama ne ya samar da wannan arziki shi sa Allah ta'ala ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sarkin da yunazzilul ghaisa mana ma ma'a shi ne sarkin da ya saukar da ruwa domin al'gaisu a nan ana nufin ruwa wanda ruwan nan da shi ne bayi suke taimaka ma rayuwarsu da shi ne Allah ke gusan musu da tsanani da kunci sai mutane su zama sun samu kyakkyawar rayuwa shi ya sanya yana daga alamar azabtarwa Allah ya hana mutane ruwan sama alama ce ta azaba a jarrabu mutane da rashin ruwa mana a jarrabe su da fari alama ce ta me ta azaba amma saukar ruwa alama ce ta me ta arziki shi sa ke cewa ma'ana ya saukar da ruwa bayan sun gama ɗebe ƙauna cewa Allah ba zai kawo wannan ruwan ba sai ya kawo musu wannan ruwa wanda zai yaye musu wancan kunci da suke ciki shine min ba'di ma qanitu ko to bayan sun bai kauna daga samun wannan ruwan sama ɗin sa'an nan kuma wayan shiru rahmatu dalilin wannan ruwa sai Allah ya yaɗa rahamarsa ta shiga ko'ina sai ga guri yayi kyau yabanya ta yi kyau an samu amfani ƙasa ta yi daɗin zama dabbobi sun samu abin da za su sun samu ruwan sha Yan adam sun samu amfani sun samu ruwan sha amma idan Allah ya riƙe wannan ruwan to mutane na'i suke shiga aka yake shi sanya daga cikin azabtar wanda Allah yake makangararru ya jarrabe su da fari zaga da manzala ya tashi yi makabilan mudar mummunan addu'a ta yi Allah ka tsananta kamunka akan kabilan mudar sai ce waje an alaihim sinin Sini yusuf Allah ka jarrabe su da fari irin farin zamanin annabu yusuf kaga shi azaba ce Allah ya jarrabe su da fari ɗin kuma haka nan shawa da suka kangare ma Allah manzo Allah addu'ar da ya musu yace Allah ya jarrabe su da fari sai Allah ya jarrabe su da fari suka koma suna cin fatu har in sun daga kai sama sai su dinga ganin kamar sama hayaki take sannan suka dawo gurin manzan Allah suka ce da Allah ya kalli zumunci ya kalli dangantaka ta jini ya roƙi Allah ya yaye wannan bala'i manzon Allah ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya amsa aka sauka musu da ruwan sama amma bayan an sauka kuma sai suka koma kangarar su shi za Allah ke inna kashiful azab qalilan amma sai ke mai innakum a'idu yace sai kun koma ku ne komawa za ku kangar kuma komawa su kai shi za ƙarshe sai Allah ya hada su abada yau na butushil shatal kubra ya ka gama da su waɗannan kafiran abada in daga shan aji musu aya sun yi karɓa to me ke jawo Allah ya hana ruwa daga sama babban abin da ya fi jawowa shine kangara kafirci kafirce ma Allah yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mai amfar ruwan sama shi yasa Allah yana ba mu labarin mutanen annabi Nuhu farkon abin da yake da su su tuba zuwa ga Allah daga kafircin su su dawo ga Allah me Allah yake zai fara musu ruwan sama fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara me zai fara yi yursilis samaa alaikum Kana manzo na yi bayanin wani abu kuma daga cikin abubuwan da suke jawo mai wato bari hana zakka tana jawo mai bari dan manzo Allah ya ce a hadisin Wa Majah walam yamna'u zakata amwalihim illa muni qasra min as-sama sai sanda mutane suke hana zakar dukiyarsu sai an hana su dugon ruwa daga sama wa laulal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba Allah ba zai ruwan sama kaga shi ma ai ban Allah saboda haka saban da bayi suke aikatawa yana jawo Allah ya rike ruwa ya rike azu biyayya ga Allah da bayi suke yi da da'a da tauhidi yana jawo Allah ya shimfida arziki ya saukar da rahama daga sama ya yada ta shine ruwan sama saboda shi Allah ta'ala ya fi kowa sanin bayinsa lokacin mai yayi